abubuwa da kuma yanzu raka ihsan alihat yanzu alloli na ƙarya na ƙage za ku bauta ma saboda alloli ne ba ta gaske ba alloli ne da ƙarya alloli ne da aka san da ƙarfi annabi yusuf ya ce in hiya illa asmanan sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu ta'ala da wannan halolin ba kawai wani ba ne sunaye wanda ko kuka sanya wani

ubangijin da ya halitta yau wanda ya muku ni'ima wanda ke da cikakken iko wanda ke iya kama ku a duk lokacin da ya so ya muku hukuma a duk lokacin da ya so ya nufi kuka kuka batu kuka yi waɗannan alloli na ƙarya na ƙarya sai ce fa ba zan da ku da rabbi da alami mai ne da zaton ku ga wani gidan talibai wani ne da zaton ku ya kuke zaton zai yi da ku ya aiko kuma da mazalmi ya halitta ku shi kadai kun hada da wasu wurin ya muku hikima shi kadai amma kuma kowace kadai ya shi da bauta ba shi kadai sai kuka bauta wasu da wanda ke da ima to ya kuma da tsawon shi zai yi sannan ya kuma muku da manzanni nan zai fitar muku da hujjoji da sun sai wani ne Allah shi kadai ya yi kadai da shi da bauta wasu wata bauta kuma bayan ta da kuma da ne sun muku bayani ko bambanci to za ka mai ne da suka mutu da mutu da ta ubangijin ta da ke da Thank ce fa nazara nazaratan fil nujum sai annabi Ibrahim ya duba ya daga kansa ya kalli taurari shi da nazara nazaratan fil nujum mutanen na Ibrahim da shahara da tadajjudi ilimin taurari da biyan taurari da gina tasirin abubuwa a kan taurari sai mutum ya duba taurari da taurari da kaya hudu to za a samu ko tauraro kaza ya dishe za a samu sharri a bayan kaza ko tauraro kaza ya fito za a yi mace-mace a bayan kaza wanda shi ne wani aiki da ke yi da taurari wanda Allah ta ya hane Allah ya hana amfani da taurari ta wanda al'amari Allah ya amfani da taurari ne don kawo da sama kuma da mu gano hanyar amma na tafiya a cikin dare mu gano hanyar da inda gabas amma neman sanin arzikin da aka yi mana ta hanyar taurari wani abu ne wanda ke kuskure a nan sallallahu alaihi wa sallam wata rana suna tafiya da sahabbai sai aka yi zuwa cikin dare da aka wani gari sai aka sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji ya ce asbaha bi ibadi mu'minun bi wa kafirun yace bayan sun ba da wani abu da dai suna kafirai yace man qala nasirna bi fadlillahi wa rahmatihi wa huwa mu'minun billahi wa kafirun bil qawaid wanda yake amana ruwan sama da halala Allah da rahmatsa wanda shi ne mai imani da Allah ya kafa yawan sauraya ومن قال مؤثرنا بلون كذا وكذا فذلك كافر به من بالكواكب wanda yawa ya gari ne ce ai an mana ruwan sama da tauraron nan na ai dama tun da daga tauraron nan na ya fito na san cewa sai an yi ruwan sama tun da tauraron nan na da ta gani sai an yi ruwan sama annabi ya ce su wanda ya haka ya kasance ta zo bi Allah ya kafa jeron ya yi bani da tauraron tauraron ba a neman sanin arziki ta hanyar tauraron ba ka kallon tauraron ba ce ka arzikin da zai samu wani ko ga wani sauraro da kai sauraro da tsaya ko ba arziki ka za zai a bayan kasa ko shafi ka za zai a wani wannan sauke ba ne dole ne da tsira da da annabi ibrahim annabi ibrahim yana so ya zauna lokacin ranar idin su ne sun shirya mutane an dafa abinci an haɗa kayan idi duk wata kwalama ta idi sai da aliyana sai da ayyuka amma ta ba ta da ba wani sai da ta ba kai gaban kuma ajiya a gaban kuma su kuma sai da wuri da bukukuwa idan ka zama bukukuwan suka dawo sai su ce ai ko kafin su dawo waɗannan gumakan sun sa wa abincin sa albarka za ka kuma da za ka zo abincin sa ya cika da albarka kuma sai su sa wa abincin iri da lafiya da haka tana so annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim zai san fita tare da saboda bai tsaya ne ba sannan kuma yana so ma ya koya masa darasi yana so ya kakkai ya guba kan domin ya nuna musu irin bautar da suke kai da bautar guba za ka an shirya za a fita sai annabi ibrahim ya daga kansa sama sai ya kalli tauraro sai ya ce in dai ta imu lallai ni ba da lafiya ko sun zata cewa kallon ka tsara da tauraro ya gano cewa zai kamu da rashin lafiya da haka kenan ba zai yi su wani iya fi su to zai kamu da rashin lafiya da ka sun ka ɗauka ka tunda haka abu ne sanin ne a gurin kuma al'ada ce da sun saba da ita amma ta nuna ibrahim ba haka yake ne ya kalla dan su bashi ya zauna ne ya kalla sai ya ce inni sakimun ni mara lafiya ne ya zo a cikin da sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ibrahim alaihi salam bai taba yin kariya ba sai ɗan guda uku kuma duk ya yi tsere domin Allah kuma dukkan su ba wani kariya ba ce karara abinda ba a son kariya karara amma an kafa magana wanda shi wancan zai zaci haka amma kai magana da kafa da ɗaya dai amma yanayi zai sa shi yana iya fahimtar ba haka ne wannan sai ne gaske sai da nesa ke ban da gaske kaga tafi sun faɗi dan duk wanda ba ya cikin rashin lafiya kuma ko da kana cikin rashin lafiya yanzu kana iya cewa in ne sake haka dan kana da wannan gaba zan yi rashin lafiya sai wanda kake cikin sake kaga dan kana cikin rashin lafiya to kaga sai a gurin sake wannan lafiya ne ma'ana ko da ba lafiya nake yanzu zai hada nan gaba yi rashin lafiya amma ba kawai sun shi da yanzu yake da bai da lafiya a halin yanzu wannan ne na biyu shine lokacin da suka zo suka ce man fa'ala hada bi alihatina waye ya aikata wannan aika aika ga allolin lokacin da da muka samu a san kare kuma suka ce man fa'ala hada bi alihatina inna hu la musulman dan ne duk wanda ya aikata wannan aika aika ga allolin ba ku kare da zalimi sai da Ibrahim ya ce man fa'ala kabiru hada sai ai wannan babban shi ne domin ga kira ce da gajiri kuma ga ce sauran sauran tare ka zan fashi wasu ba ta tare wataƙila bai zo ka samu bai zo ka kai matsayinsa ya sa shi ya magance ya sassa ya sanar ya zama shi kadai daga da lura ya tabbata ba'alahu da biyu al'albar ke ba ya san baki ya yi ba a ba shi ba'alahu da biyu a gane ko na uku suka ce shi da lokacin da annabi ibrahim ke tafiya da matar da sara ummul ta sai suka ka a da gari da wannan garin cikin garin azzalimi duk wanda ya zo da mata to zai kwace wannan mata haka da dina da dai dan dai ka zo da mata dan dai mata ta ke to zai kwace dan ka zai kwace mata ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta zai kwace ba kuwa amma an dai ba ta kace su ba mai ba zai kwaye sai ne sai aka zo da ka aka tambaya da Ibrahim me ya tsakanin ku da wani me alaka ku da wani sai ce yar uwa ta ce alhalin matar ta daga da shi ma ƙarya ce amma da ba tana da mafita yana da yar uwarta addini tunda kaga nan addini musulmi dan goma musulmi ba za ka kai uwarsa addini amma su suka bar su cewa yar uwarsa ce ta jini to wannan su ne tsare ne da sun sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim kuma dukkan su billahi to ran ka da Ibrahim sai yace inni sakimun yace ba da lafiya da alamun zan ga rashin lafiya da ka da suka ga aka sai suka fita barci shi ne Allah ya tabbata wannan wa'an mudbirin sai suka fita barci suka tura da baya suka kama hanya suka tafi inda suka ta sama da wurin kukuwar da wurin hada-hadar idin suka tafi suka bar annabi ibrahim babu wanda ya san wurin da annabi ibrahim su kadai tunda kowa ya fita wurin bikin amma suna yi dabara ta kin fita domin ya aiwatar da wannan abin da ke so ya aiwatar da ya farara ila alihatihim sai ya tafi shi ne ranar ma'ana ma'ana ya karkata ya tafi zuwa ga waɗannan alloli na ba ba da ana kulo da ce da alloli ne zai hana ku a wajen ga wajen ana je a gaban ana je a wajen a gaban ana da mai shawarci ga wajen wasu na je ku ya gaba da kuci zai hana ku a wajen malamin da ta ce kowace oh, me yasa ba ku magana ba ku magana ba ku je ku kwalwa kuma ga abin da ta ce kuma ya ana wajen yanzu ana ake wajen babu magana babu aiki babu akali babu amfanar babu cutarwa babu motsa komai ko ko babu iya sani ba babu komai a haka ake bauta musu faraba alaihim farban bil yamin sai da su ku da dama da hannun dama saboda hannun dama ya fi karfi kuma hannun dama sai aka fi saba aiki da shi da aka ci yau wani kuma suka ce a sai ya bai da ainihin kuwa ya kai masa uku da ƙarfi amma ya rasa kuma zuwa zaki kuma ya mawa ruwa ya kai masa uku da ƙarfi da dama a wata suratul anbiya Allah ya ce ba ta da mutu zaban illa kabiran ya zuwa zarar ya mai da su wani ruwa wani ruwa ya sassa shi sai babban kaɗai ya gani kuma dan dai idan an kamar da ranka a mana kai wanda Allah ku zaba illa kabira lahu la Allah ilahi Allah ya ce fa akbalu ilayhi fa akbalu ilayhi قال أتعلمون Allah ya tafi asmanu ilaihi ya zikkuwa sai suka fuskanto shi suna gaggawa su ya tashi an kare alloli an kare abubuwa an kare masu taimaka mu an kare ubangijai da haka akwai matsala hankalin su ya tashi a ramuwar lafiya Allah ya ce da suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin zalimin sai ya ce bal fa'ala wa rabbuhu hada fas'alu ya ga ai babban ne yi ga suna daga kai kuma ga suna ne ba a tsara ba daga alamun da ne kuma ba ai ga ba alloli ba ne da aka su ai alloli ne suna magana ku tambaye su mana ku cewa ya tare su ai za su ba ku tunda alloli ne har ana musu ai za su wanda ya daga nan zama da amma duk suka ce su ai ta san laƙar alimta ma haɗula iya ne ai ta san waɗannan ba sa magana to da ba kowace da yake so a kai gare shi to a kan wannan zai gina sai ce yanzu a mata suna bin sunan lahi ba la ya ma'u shay'an wa la ya zuru ufdin lafu wani ma ta abu nuna min dunin lahi afala ta yi sai ce to yanzu ku da ku da komai ba tsaya bautar abin da baya ji baya gani baya magana baya amfani da komai baya fitar da komai bai motsa komai haba da hankalin ku ya ce sir da ku sir da ku ba za mu yi amfani da abu da kuma to daga nan ne ta hujja dama shi wanda ya tafi da kan gaskiya ba da ka kore su da hujja ba abin da zai zai ya kawo maka karfi sai amfani da karfi kamar ko zai zo da hujja ba hujja ba sai kamar yadda ya faru da sirafu yace da annabi na zo maka da hujja kawo hujja ya a samu mai zaniya ko ba mu wala za ya da mai a da kaga da hujjar ko ba ne ta zo da gidan ka hujja mu da daga garin mu da wannan sihiri balanatiyannaka bi sihrin mithli la maka da sihiri irin wannan kafara yasa aka karkato masa duk masu ka da bokaye a yankin kasar gaba daya suka zo wata kamata a suka ce to kamar saba irin wannan za a kira mu mu zo mu yi aiki idan an biya bukata wani gina mu sai a kai mutum ba wannan da ka tun yanzu a ta da wajewa idan mun ci tsara an samu biyan bukata za a ba mu aikin gobe za a ba mu za a ba mu kaza da kaza aikin duk za a ba mu kuma ma tsari a kan haka wa inda kun idan da minal muqarrabi sai sun yi akwai da cikin muqarrabai da suka ce yanzu muka ji magana suna za su yi akwai aka ji aka yi aka yi za a fara akwai fara aka yi za a fara kowanne da cikin sai dai wanda da ta zama jijiya a nan mu za a je wa ba ta zama jijiya duk ta haɗiye waɗannan sannan ko ya rike a da ta wuta nan da ta zai yi ba ne ta gaskiya ta bayyana idan zama da waɗanda aka kira su murku shi na su wuta su da kansu suka tabbatar da gaskiyar annabi Musa da kuma gaskiyar cewa abin da ya zo da shi a makarfar sihiri abin da babu hukumar da zai iya wannan abu da ka sun yadda tun yi ka wuya ga annabi kaga bai kawai ta wannan kaga darasi waɗanda ka kira na kaji ba hujja sihiri ne to ga bokayen da kansu su suka bi su wuya suka karba suka yadda da adam kaga me gaba ce ne ya karba amma sai ce ai ya gano kaga zai zai amfani da bawa ai na gano shi ne tsoron ku ya koya masa sihiri ko sai kun dan da nuna kaga zai amfani da bawa to haka su ma na da annabi Ibrahim kai musu sai suka yi amfani da bawa suka ce har da ku wani a ne aka tafi bayi ku kona shi ku taimaki ku idan daga cikin kuna son kuna kuta kaga hujjar ce ya samu ba ita suke kokarin murkushewa a a hujjar ta tabbata ba abin da ke iya sun kuɗe hujjar to amma mai saura bari su amfani da fawa shine Allah ya ce fa aqbalu ilayhi yafqul qala ta'buduna ma ta'budun yadda yanzu ku da hankalinku da tunaninku za ku bauta ma abin da kuke sassaƙawa da kanku da kanku ku zai ku sassaƙa itace ku mai da shi gunki kuma ku ya zuwa da kanku za ku sassaƙa dutse ya zama gunki ku ya zama yanzu kun wa kanku adalci kun yi aiki na tunani da hankali ah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun alhalin Allah shi ya halice ku wa ma ta'malun da abin da kuke aikatawa ba da magana da kuka yi wani ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna sai ma da zama ismul mawsul Allah ya halice ku da abin da kuke aikatawa kaga da abin da kuka aikata Allah ya halice wannan idan kun kera kuka Allah ne halice ta idan kun san sassara gunki Allah ne halice idan kun yi duk abin da kuka Allah ne halice ɗaya masalar shi ne wa ma ta'maluna bi ma'ana ma masariya sai zama wallahu khalaqakum wa amalakum Allah shi ya ajiye ku da aikin ba da da aikin da kuka aikata sawan aikin da kuka aikata na kera wani abu ko kuma aikin da kuka aikata ku a karan kanku za ka idan kai sallah Allah ne ya halitta sallah ka ce idan kai azumi Allah ne ya halitta azumi saboda wallahu ala lakum ma ta'maluna takdiran مولى مولى كبيرا وسريعا والله خلقكم وعملكم الله شيء عليكم أيدي wannan shi ba da mutuzila ake korewa mutuzila na cewa allah ba shi ya halitta aikin bayi ba bayi sun ke halitta ayyukan wanda ta ibadan bukari ya yi littafi musamman ya wata suna da halko al'ani da ibada halko al'ani da ba. halitta ayyukan bayi da ka duk wani aiki da bawa to halittacce ne daga allah ya kawo mutai da hujjoji a cikin wannan littafi da ga aqidar ahlus sunnati wal jama'a shine Allah shi ya halitta mutane kuma Allah shi ya halitta ayyukan da suke aikatawa kuma duk waɗannan sun shiga karkashin wallahu khaliqu kulli shay'in wallahu huwa khalaqa kulli shay'in Allah shi ya halitta komai da komai ya kashe mutane da kuma abin da suke aikatawa qalu lahu bunyanan masa gini ku tona kasa ku gina kasa kuma ku gina kasa nan a tara makamashi a kunna wuta ta wuru sai ku ne ba ta wannan shi ne kawai sakamakon da za ku wanda ya wanda ya ci zarafin allolin wannan shi ne sakamakon da za ku wannan sai ukuwar da za ku wanda ya ci zarafin allolin Allah ya ce fa'amanu bihi kaidan da suka yi da kai suka yi zaman ta kowane alfi Allah ya ce ba da Allah kuma da amfani ne da amfani ba zan da aka kasanta su da Allah ya kasanta Allah ya wulakanta kuma Allah ya tsira da annabar suka je ba da sun mutar kuma Allah ya wuta umarni ya ce da ita komi farar jan da salamu da Allah Ibrahim ya zama dokin sanyi da amani a bila na ba da Allah ya ce wa ya ce zama dokin sanyi da annabi Ibrahim yake to da ta halaka annabi Ibrahim da sanyi da tsananin sanyi kuma ga ta fita saboda gudun Allah ga wanda ba ta zama gudun sanyi wanda ta mata aminci da zai ba da sanyi mai bala sanyi da zai sanyi mai aminci sanyi ba ta cutarwa ba ga ta wuta amma kuma ku da sanyi saboda yake ba amma ga annabi Ibrahim amma da wani zai bada to da zai ba da yadda وقال عن نبي إبراهيم والسلام سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ƙwaƙwara in ne zahimun ilararri ya ce zan tafi zuwa ga ubangiji na zan yi ƙaura daga wannan gari na zan zuwa su ƙarfi inda ba ma san allah ba ma san kaɗai da allah kuma ba zan zuwa ga da yi wani gari ya zuwa ga gari na zan yi ƙaura da bi ubangiji na yadda zai ban jagora zai kai ne da zan zuwa inda zan zauna bauta ko Allah ya karamni al-ayyin al-salih ya Allah barik ya da dengan baik baik kami juga ingin saja baik kami dalam hidup ini Allah ya annabi isma'il yana da hakuri wannan da za ku yana da hakuri wannan Allah ta ala ya wani mulki da zai bayan inna kana sadiqan wa adil wa kana rasulan nabiyya ya bada shi cika alƙawari ya gaskata alƙawari wani an ta gulamin hadisi yaro mai hakuri waye wannan sai a kai annabi ya tsara da yi kurin yankawa ya sa ba da wani ke ba har a wani tun daga kan sahabai a kowane wani da cewa annabi ya tsara kamar yanzu a kan zamanin da ba da zai da da anas ismail da abdullahi da umar amsar wani duk sun da ba a ce ba wasu da yawa kuma sun da ba a cewa lokacin da kana cewa eh, littattafan ahalar kitab su ma sun ga ishaq yace amma abin da ya su ya bayyana ibnu kafir yace abin da ya bayyana su suka kuka sunan ishaq amma ba ta ce yace saboda bayanan da ya zo da littafin bai nuna cewa ishaq domin sun ce a tsaye isma'il alaihi salam ibrahim alaihi salam ya samu da isma'il kuma ya zama ɗansa ishaqa yana da shekara casa'in da tara suka ce ka ga kenan ɗansa na farko shi ne isma'il wurin ka isma'il shi ake a nan za ka ba nan cikin tabbata a kai da maganganu da yawa da mutuwoyi ko wanda ke da al'amuran su wannan ka tabbata cewa ina asalin akwai wani kuma jaririn dabari wani jaririn dabari a duk ya kawo dalilan ɓangarori biyu ko wani dalilin waɗannan ba da dalilin akwai daga sun zai da ya kawo shi da sallallahu alaihi wasallam ya ce alamu da bi haihi ni dan mutane biyu da aka yi wurin yankawa na farko shi ne kakansa annabi Ismail wanda baban annabi Ibrahim Allah ya masa umarni da yanka daga baya da shi da ko kaɗan da za mu ga الذي شيء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من عبد المطلب عبد المطلب يا ايها الله الفاشي وثم الذي يا الفاشي من امرك اذا ان لا يزول الخلق كريم يزداد يكون وجهه zai yanka ɗaya daga cikin ƴaƴansa abdalla kuma yana tsananin san abdalla to shi ne daga nan sai da kai a'a ya Allah ya ya yanka da ba da ya wa wa a yanka sai ya da kuma yana san da ya ce الله عليه وجينا من يجوا أنا من domin da Allah ya turo mai ba da a filin harma da a rina nan ya yanka kuma na kuma yi ke wanda ya a nan yankin ba ba na mai da suna shafi da kawo da dama da suke cewa annabi isma'il a

الله يجعل ما بلغ معه سعيا يا اللي يتكفيا يجرم يجرم تعالى لنا يتكفيا تعالى لنا فحيصن بعد ذلك حيث يجب النبي إبراهيم كان يسير الشياب لي يا كيدانا إني أرى في المنام لليني ناقني أبا فركي أني أكبر في واقعات الآيات وقلت أن الله يتكفيا الله kawai mai su kai zai wani hana mu ba gaskiya ba da gaskiya ne sai ta biya za a yi ba za ba a wannan shekarar na je kan na gaba na ka sai wannan shekara sai ba wannan shekara ba ta shayi da mutum ba, umarni ne daga Allah ya yi wasu ga suna yin sanarsa yana Allah ya masa umarni ya tafi ya yanka da ya gaya masa ɓangar ma za kara ya ce su ma su ne kake gani me ya shawara me kake gani kala ya masu masu suka aikata abin da aka wani abin da wata ne da ya zan ma'anar kamar annabi ya ce sun ka kai kamar ne kuma wajen ka umarni da ka yi da wani gani ka aikata abin da Allah ya maka umarni ka tajibu ne insha Allah wa min as-sabirin kuma Allah ya zaka yi wani daga cikin masu haƙuri abin da ya zama Allah ya zai da shi yau da hadisi mai haƙuri yadda za ka isa wani mai haƙuri in za ka yanka zai ji haƙuri saboda za ka kuma ni na Allah kuma zan kauya zan yi ga kuma Allah Allah ya ce falamma وَلَا Allah ya ce faɗan ma a tsallama yayin da suka yi ga a ga Allah ya yi da su su a su ne gaba ko wanda ya shi ma ɗan ya ne ya ne ɗansa wanda a lokacin shi ne ɗansa guda ɗaya tilo ya yi tafi ba a jiki zai yanka shi domin Allah shi ma ɗan ya yarda a yanka shi domin Allah a kowace suna zai kowace suna sadaka kowace suna sadaka zuwa ga Allah wa sallamu lil jami'i amma da jumla maka da gaske har ya kwantar da shi akan hotonsa domin ɗaure masa fuska ya kuma juyar da fuskar da ya kifa kasa domin yana kallon fuskar da ba zai iya kai wata gida da zai yana yin kama za ka yi kifar da kansa kasa da yadda ba zai kan fuskar da ba dan kada ya tsaye ya hana shi aiwatar da umarnin Allah ya ce yayin da aslama wa sallamu da shari'a Allah ya tsawata da gida a hukumar kira shi wanda wa Allah ya tsawata cewa wannan wa'udan suna kiranta sila da suke kira suna kiranta ira ma'ana na daina mu shine jawabin nan ba nan ba suna ba wajen na wurin jan zai na daina mu ya fi shi jawawa na gani na daina mu an ya ibrahim muka kira shi da cewa ya ibrahim irin an da suke kira an al-fassira mai fassara kalmar gaba ce tana zuwa idan an yi amfani da kalmar magana amma ba a amfani da lafazin kala ya koyo ba kaga wajen kala ya koyo na da ya maka kira da cewa ya yi da kala ka ce kulla ba a zuwa kulla an ya yi ibrahim in an ce kulla sai da ake zuwa ga abin da aka faɗa mu ba shi da kulla ya yi ibrahim amma an ba ta kalma wacce ba kala ya koyo kamar na da ya dawo sai a kawo an domin tabbatar da cewa kiran da aka yi an kira ne da abu kaza da ka kuma kira shi da cewa ya ibrahim da qad saddaqta ru'ya tabbata da kamar kuma tabbata kai ne da Allah kuma barkin cewa ka yanka kuma kayan ka dauko danka ka dauko ka kwantar da shi ka ɗaga wuka za ka yanka Allah ya yi da kai ya yi da wata ka aikata ya yi da zai kauna ko ya yi da shi ne wa dai na mu an ja Ibrahim qad saddaqta qawliya illa ka da Allah ya ba baraka kawai da wa da ya ba da muka ba shi daraja daraja wanda da kai daraja ɗaukaka wacce ta kai ɗaukaka da yadda cikin ta ta kai an ba a nan muhammadu sallallahu alaihi sallam ba a wani mai karanta da ta karanta da ta fi ba a alaihi salam hakan allah ta ya ɗauki su a wani mai kyau a baya duk wannan na daga cikin ɗaukaka da daraja da allah ya allah ya haka yake zaka wa duk da ake ba a cikin gwamnati da allah ba a tsaye da ta da ba da da allah Allah ya ce inna hada ka karanta inna hada la huwa al-bala'ul mubin Allah ya ce shine ibtilai jaraba bayyana ne jaraba wahala da za a ga da wurin kai kuma jaraba da wahala da za a ce ka kana sai kana sani za a yanka kuma ka yi ta ka bi ka kuma a cikin wanda zai yanka kai ne mahaifar wanda kuma kowa da yi da kawo zuwa gare ka shi ne zai yanka kuma kaya da kare da zai zura da wani wajen ba da zai yanka na da kuma da na zai da ya gaskata zai da ba da ake so ya yi biyayya ya yi biyayya ya ba Allah ya yi ya ɗauka zai yi ya ɗaukin matakin aikatawa sai Allah ya tsoro ka dai damu وَقَدْ نَرَى مِنْ

makabarci ɗan sa annabi Isma'il daga yanka Allah ya makabarce shi da wani abin yanka shi da zib azzibu abin yanka makabarce shi da wani abin yanka da girma walau suna masana da cewa rago rago da girma wasu malamai da cewa rago ne gidan aljanna rago ne da ke kiwo yake kiwo a cikin gidan aljanna gidan aljanna ke ba kiwo ka da ga kiwa ga kyau ga kyan fata Allah ya kawo su a wanda an ga ga da Ismail wasu suka ce addini ragon wannan da ɗan adam Adam da gabata lokacin da aka samu jayayya tsakanin ya adam Adam da biyu da Habil da a kan auren mace kamar da rawu da duwa da aka yi da tare da mutum da ke auren sai dai auren ƴar uwar abokiyar aiki uwarsa shi kuma ɗan uwarsa ya da abokiyar haihuwarsa lalle a kan ba da wata da ba da wani aiki da dole ta mutum ya wani karɓar kuma ɗaya ba amma duk da haka sai ana ɗaukar da mataki tunda kuma da take yi ta ba ta mace a haihuwa ta haihu ta ba ta mace da mace to da ta da aka haifa da ba zai wani zai daga abu da da da shi ma wannan ya aure wannan haka ake to shi kafin da ɗan adam ya fi jarabawa sai Allah ya sa 'yar uwar da aka haife su tare kyakkyawa ne shi kafin da shi kuma ɗan uwar sa hafila ƴar uwar su da aka haife su ƙaramin kuren za ka da kudin daji a zama da wanda sun gano kara kai ka aure ƴar uwar wancan shi ya aure ta kai ta yawa zai tun daga yarwarsa biyar da yarwarsa ta fi yau wadda aka yi tare da zai rufu shi ne su gabatar da abin gabatar ba ga Allah wanda haka zai sa Allah ya karba wanda Allah ya karba na shi wanda Allah bai kuru na shi shi ne suka gabatar shi hajiyar makiyayi ne ya duba ƙasu cikin ramunan da yake shi ya gabata shi kuma ƙarfiyar manomi ne in ji kawo a cikin kayan kuma ba a cikin da yake wani ba su kyau wanda suke na ƙasa sannan ya shi ne Allah ya kuro da ka da wani ciki yana harbe da wannan gashi alamun Allah ya karba wanda ne ya yi wa wannan kada hadisi na sunan wanda wani kayan ya tafi wajen wasu malamai suka ce wannan rafa shi ne Allah ya kai shi na ɗan da yake da kiwo to daga baya kuma Allah ya kawo shi yin zafi a يلا أنت وتركنا عليه في الآخرين وكفرت أسكن الغاية ما دخل قوة تدخل الغاية ألا يلوث إحداهم في لغة إبراهيم فلو كما يبرمس ولا جبالا lokacin da Allah ya ta asa ma da bai wura da gidan haka sai wa da lamun alai wa Allah ya karanta alai da alai Allah ya ba su rubu mai kyau cikin mutanen da suka zo daga baya Allah ya ta kamar haka yake tsara wa duk wanda ya zo da yake da aiki inna hu la yasi annal ibrahim min ibrahim al-mu'minin da cikin bayin mu'minai wato imani wato kare da Allah

الله يتوبشر له وإنحاق نبيا من الصالحين يوم كما البشر بإسحاق النبي كبير الله ينقى نبيا ولم يجد مجد كبير كثير الثقافة سوى وانسا لأفتاك يمنع وعن نبي حتى من النبي إسماعيل ومن الله يتوبى حتى ما لبعدها لأن يتوبى وعنبي إبراهيم عن بشر لأنه من الله هذا كذا وعنبي ba a cewa a masu can baya sannan nan ma kuma a sake zuwa ce an musu admission kaga ta da suke na kuma ba su bane wannan suna kuma ba a yana salihi cewa wannan shi ne admission zai ta da ka wata ismail haka nan sun zama hujja da cewa idan Allah ya faɗa cewa mabashirnahu bi ishaqa wa mabashirnahu wa dhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Allah ya san musu albidin da annabi isa. kuma bayan annabi ka mun musu albidin da za a samu annabi Yaqub kaga lokaci guda ka masa albidin da samun annabi Ishaq da kuma annabi Yaqub a lokaci guda to kaga inda a ce annabi a annabi isa shi aka yi nufin yankawa kaga gashi har an riga an ce zai tashi ya haifa annabi Yaqub kaga bai wa kuma a yanka shi tunda har an ce zai haifa annabi Yaqub za ka wannan na daga cikin abin da suka kafa hujja da shi cewa wancan da aka tashi yankawa a nabi isma'il ne ba nabi isa ko wallahu alam Allah ya ce barakna alaihi wa ala ishaq muka yi albarka ga annabi ibrahim da kuma annabi ishaq Allah ya sanya musu albarka Allah ya albarkaci wannan zuriya da annabi ibrahim da annabi ishaq a cikinta Allah ya sanya annabawa dukkan annabawa da suka biyo bayan annabi ibrahim gaba ɗayan su ta kawo suna cikin dangin annabi ibrahim annabi isa annabi yaqub dukkan annabawa manna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk annabi da Allah ya aiko bayan annabi ibrahim yana cikin zuriyar annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu na zuri'a Allah ya wata albarka, Allah ya ce baraka alaihi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima haka nan cikin zuriyar su Allah ya albarka ya yi albarka da yawa muhsinun akwai masu kyautatawa akwai zalimun li nafsihi mubin akwai wanda yake mai zalunta kansa kuma bayyananne da ka cikin zuriya sa akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba dai yahuda wannan da kuke gani cikin zuriyar annabi ibrahim kuma dai cikin zuriyar annabi ishaqa amma ga wanda yawan su ba na kwarai ba to kaga kenan cikin zuriya zalimun da nafsihi akwai muhsinun akwai kuma zalimun li nafsihi mubin kamar da Allah ya ce wa laqad atayna laqad arsalna eh, nuhan wa ibrahima وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق akwai shiryayyu a cikinsu amma mafi yawa daga cikinsu ba su kai ne da nan ma Allah ya ce wa min zuriyati ima muhsinun wa zalimun to shi ke lokacin Allah za mu tsaya nan sai mu tashi kisa annabi Musa da annabi Haruna insha Allah har wanda insha Allah Allah kai mu jibi wato wanda gobe Allah ya samu da tasiri da izinin layi, Allah ya nuna kuma muna tsara insha Allah lokacin da mu kai karshen wannan sura Allah ba'ala Thank you. to ba ta kare ba tunda lura ka ta riga ta yi ta riga ta yi a lura ka ta riga ta kammala to za ka insha Allah ka ce kai ba ta kare ba ta lura wallahi yadda ya yi zo a hadisi ingantacce ga sallar da jana'iza kabbara ku kabbara ta farko a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu a karanta salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya salli ala اللهم صل ala ali وعلى wa salli ala صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كبرت اخو يا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واغفر الذنوب له واغفر له خلقه وانزله بالماء والبرد والمرض اقول ادوار السنه كلا كلا دق اظن يتوقع ما بقى يا بقى اللهم اغفر له وارحمه هو نفس الشيء كيف تعدوا هكذا هذه كبر عدوه اذا ما ضاعت كبر عدوه اللهم اغفر له حينا ومعيدنا وزويدنا وقديمنا وذكرنا ومنانا نتولى من الله ولا تعلمنا اجره ولا تهدينا بعده والله نعم الهالي أنت إيه؟ إيه؟ هل إيه؟ أنت من wa bil unsa to shi ya yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka wadan sa albashi da mace ko yace mene zalla wasu wannan ba ko kadin ya tawara min al qawl min su'i ma bushira ayyusiku huwa yana nufin abin da aka masa albishir da shi an gane a yanzu yamsikuhu shi abin ba ana nufin a yanzu ku ha ita unsa din ba a yamsikuhu abin da aka masa albishi me aka masa albishi da shi unsa kaga inda ita ce sai a ce a yi tiku a in an so sai a ce a yi tiku abin nan da aka masa albishin da shi ya rike wannan abin alamunin bisa kaskanci abu ya zuci ko ko ya turbuɗe shi wannan abin ra ka gane fili yana komawa ga wannan abu a yi musiku ni an gane kuma farkon ta wani zaɓi shira a haɗu hudu zai da kunsa a wata kira wata ayar kuma zai ma ga ramanin rahmanin masa. za su koma bai da tsakani a larabci wannan suka yi dole ana ce mai da lamirin da unsa ɗin yadda ta zo a sa'adun kuma ana ce mai da shi ga lafazi cewa abin da aka masa bishara da shi din ya rike abin a ko ko ne su ne da rawa wannan da ne da su ka wa mun gama ai mun gama maganar marayu iyaka yanzu abin da ya saura kawai rabawa an kare jiya mun kare mun sai daga jiya ba za a sake tambaya ba amma duk wanda ke zauna wani suna ya kafa tun da hannun zuwa raba amma dai wani ga mun gama neman taimakon ba da insha Allah Allah ya samu dace subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh